Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 sai kuma 60 sai kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango da da biyu 200.5 haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Litinin bakwai ga watan Nuwamba jajibirin zaben shugaban kasa Amurka ga kanin labarai. Hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI bata canja matsayinta na watan Yuli cewa 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar democrat hillary clinton bata aikata wani laifi ba domin ta yi amfani da akwatin sakonninta wajen gudanar da ayyukan gwamnati firaministan turkiya ya yi kira ga jam'iyyar hdp da ta janye daga kuskuren sanarwar da ta bayar na janyewa daga majalisar wakilan kasar kafin lokaci ya kure fafatawa da aka yi a galkayo na kasar somaliya jiya lahadi ya kashe mutane 31 ciki har da wani dan jarida mu ganin kasashen afirka abin da ke lahiya gare mu daukar dan takara trump shine ya zama lahiya ga kasashen afirka ilari ba wata bakuwa ba ce ga fagen siyasa ba bakuwa ba ce a yanayin ayyuka tare da mata duk wani nuhi na kwarai ga mata yake hanyar da nake masa kasan zabe ne da ike da matsala saboda akwai abubuwoyi da suka fito su dukan nan kowa ina da abin da yake damu da da ne na da karfi zan ce hillary clinton ne za ta amma tun da aka yi wannan zaben da aka yi a ingila da yake nuna ba da dama wa mutane ko su fita a tarayyar turai ko su zauna wanda duka alkalma sun nuna mutane kamar suna son abin amma da mutane suka je kada fura'a sai suka zaɓi abin da ya ba wa mutane da yawa mamaki. so man taɓa shirin namun kenan yau Yau dai za mu jingina dukkan shirye-shiryen da muka saba gabatarwa domin kawo muku rahotanni da suka jibinci babban zaben shugaban kasa da kuma na majalisa da za a gudanar a nan Amurka gobe. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI a takaice James Coney ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa bai canja matsayi ko kuma sakamakon da hukumarsa ta gabatar a watan Yuli cewa ya takarar shugaban Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ba ta aikata wani laifi ba domin ta yi amfani da akwatin sakonnin ta imel wajen gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin wajen Amurka. Mr. Kony ya ba da wannan sanarwar ce a wata wasiƙar da ya aika wa Majalisar Dokoki a jiya Lahadi bayan da hukumar bincike wato FBI ta samu wasu saƙonnin imel da aka gano a wani bincike na daban da aka gudanar da ya shafi tsohon ɗan majalisar wakilai Anthony Warner tsohon mijin wata na hannun damar Mrs. Clinton mai suna Huma Abedin. A wasiƙar Mr. Kony ya ce bisa binciken da suka gudanar ba su canja matsayi ko kuma sakamakon da suka gabatar a watan yuli a kan hillary clinton ba jiya lahadi babbar jam'iyyar da ke goyon bayan kurdawa ta kasar turkiya ta ba da sanarwa cewa za ta janye daga majalisar wakilan kasar bayan da aka kama wakilan jam'iyyar guda tara ciki har da shugabannin jam'iyyar guda biyu a yayin da yake mai da martani ga wannan mataki a wani jawabi da ya gabatar ta talabijin na kasar prime minister turkiya benali yadrim ya yi kira ga jam'iyyar hdp da ta janye daga wannan kuskure kafin lokaci ya kure ya kara da cewa suna iya faɗin duk abin da suka ga dama a majalisar to amma babu ɗan siyasa da zai zama kariya ga ta'addanci ta hanyar amfani da matsayinsa a ranar juma'a wasu ƙasashen duniya suka yi allah wadai da matakin da turkiyya ta ɗauka bayan da aka kama 'yan jam'iyyar ta hdp bisa zarge-zargen da suke da alaƙa da ta'addanci jiya lahadi shugaban turkiyya recep tayyip erdogan ya zargi turai da laifin goyon baya da kuma baiwa haramtacciyar kungiyar kudistan workers ko kuma pkk a takaice mukamai wato makamai kuma ya ce babu abin da ya dame shi domin an ce shi mai mulkin kama karya ne mummunar ba ta kashi a garin galkayo na kasar somaliya da ake rikici a kansa ya kashe akalla mutane 31 ciki hadda wani dan jaridan wani gidan rediyo jiya lahadi fada ya barke tsakanin sojojin puntland da galmudug ya wargaje yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ta 'yan kwanaki da daular ƙasashen laraba ta shiga tsakani aka kwalla dukkan ɓangarorin sun yi musayar harbe-harbe da manyan bindigogi a ɓangaren yammacin garin galkayu kafin faɗan ya bazu zuwa wasu unguwanni an ji wa akalla mutane 80 rauni farar hula shidda suna daga cikin waɗanda aka kashe hadda ɗan jarida mahad ali muhammad Faɗan baya-bayan nan ya ɓarke ne bayan shugabannin portland da Galmudug sun ƙulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Abu Dhabi. Sun yarda za su daina fafatawa kuma za su ci gaba da yin shawarwari da nufin ƙulla yarjejeniyar samun zaman lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji sun ce tuni kimanin mutane dubu tamanin suka arce daga birnin. sojojin siriya karkashin jagorancin kurdawa tare da taimakon jiragen saman yakin amurka da masu baiwa sojoji shawara jiya lahadi suka kaddamar da somame da nufin kwace garin raka da nis suka mamaye a shekara ta 2014 jiya lahadi kwamandan syria democratic forces ko kuma sdp a takaice ya ba da sanarwar kaddamar da somamen wani ma'aikacin ofishin jakadancin amurka a amman brett mccock ya ce za a kaddamar da sumaman ne daki-daki ya ce matakin farko shine mai da birnin saniyar ware matakin da aka fara ɗauka a jiya lahadi sannan kuma sai sauran matakan da za a ɗauka na tabbatar da an fatattaki 'yan da'ash daga raka ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministar Ingila Theresa May ta isa ƙasar India a wata tattaunawa a wajen tattaunawa a wajen Turai tun lokacin da ta ɗare kan wannan mukami a watan Yuli. Theresa May za ta gana da takwaran aikinta na Indiya Narendra Modi da yi wa wasu masana'antu jawabai a jawabi a ziyarar kwanaki biyu da ta kai ƙasar da tattalin arzikinta ke bunƙasa cikin sauri. Ko da yake ƙasar Ingila ba za ta rattaba hannu akan wata yarjejeniyar cinikayya da wata ƙasa ba sai bayan ta fita daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turai. Ƙila a shekara ta 2019 ana ɗaukar ziyarar Theresa May a zaman wata alamar cewa ta ni Birtaniya ta fara neman sabbin abokan hulɗa ta fuskar tattalin arziki. ana sa ran cewa prime minister za ta fuskanci wasu buƙatu masu wuya daga india domin india za ta buƙaci theresa may ta bar ƙarin ɗalibai da kuma ma'aikatan ƙasar su je ingila wannan mataki kuwa zai buƙaci janyewa daga matsayinta da ƙila ba zai yiwu ba ko kuma da wuya na tsoron matakai da ta ɗauka a kan bakin haure. labaran duniya kenan kuka saurara. shafa sama da mako guda ana kai komo dangane da batun binciken amfani da hanyar aika wasikun imel na kashin kanta da 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka a ƙarshe dai hukumar fbi ta wanke ta abokin aikin maliyu mustapha sakwata ya tambayi aminu gamawa na jami'ar harvard nan amurka ko yana gani ta wanku da wannan sanarwar da hukumar fbi ta yi To, ai kamar za a iya cewa wato sanarwar da ya yi satin da ya gabata kamar ya yi mata illa sosai sosai saboda wannan bayani da suka yi na cewa da sauran rana a kaba har yanzu akwai bincike ba su gama ba ya sa da yawa daga cikin magoya bayanta jikinsu ya mutu su kuma magoya bayan abokin adawanta wato Donald Trump hakan ya kara musu ƙarfi gwiwa. To za a iya cewa ah, watakila tunda har yanzu ba a yi zaben ba ba mamaki wannan ɗin ya daɗa ba magoya bayan ta ƙarfin gwiwa saboda akwai wanda dama ba ita suke yi ba abokin takaranta na jam'iyyar democrat suke yi wato bernie sanders wanda duk lokacin da aka ce tana da wani aibu ko laifi cikinsu sai ya mutu ba mamaki ranar zaɓe ba za su fito ba in suka ji cewa a hukumar fbi ta same ta da laifi ko makamancin haka amma yanzu tun da har an ce sun ya binciken da za su yi amma ba su gano wani aibu da zai sa a tuhume ta da wani laifi ba ina ganin hakan nan din abu ne mai ta agunta labari ne mai kyau mm-hmm. amma to abin zai yi wata illa ga shi trump wanda da ya fara amfana daga wancan rahoton farko da aka bayar to za a iya cewa kasan shi wannan zaɓe wato yana da sarƙaƙiya sosai sosai musamman ganin cewa kusan dukkan abubuwa na baya musamman irin kuru'in eh, jin ra'ayin jama'a da alkalma in aka kai lokaci kamar iwar haka suna nuna kusan waye ma zai iya cin zaben amma a wannan karin fa a gaskiyar magana ita ce har yanzu abin ba wanda zai iya ce maka ga wanda zai ci ko kuma ga wanda zai faɗi amma maganar ah, ita fbi dama shi ai eh, yana ɗaya daga cikin waɗanda kullum suke cewa ya kamata a bincike ta kuma in ya ci shi ma zai bincike ta kuma na ganin eh, eh, su hukumar fbi musamman ma shi shugabanta ina ganin akwai matsin lamba da yake samu na farko a cikin ita hukumar fbi din akwai waɗanda suke ganin cewa ya kamata a karkare wannan bincike kafin a ɗauki mataki haka zalika kuma akwai 'yan siyasa da suke so su jawo shi a yi amfani da shi wajen ganin cewa an ce an same ta da laifi eh, ka san an riga an ba mutane dama a wasu jihohi na su jefa ƙuri'a kafin yanzu wanda ke nuna cewa zuwa yanzu mutane kamar miliyan arba'in sun riga sun jefa ƙuri'unsu saboda haka sun jefa ƙuri'unsu yayin da ake cikin zafin wannan tado da magana da shi komi na abi ya yi ba tare da mun san gaibin abin da suka jefa din ba kana jin Eh, tunda da 'yan republican naman ba sa son irin wannan ƙuri'a ta da ake bayarwa kafin lokacin zaɓe kana jin watakila eh, in akwai amfanin da za a samu hillary ta riga ta same shi ito eh za a iya cewa ita ina ganin um, wannan abin da aka yi tun da aka bayyana wannan sabon wato mataki cewa da sauran rana a kaba din sun fito sun yi Allah da wannan hukunci da aka ɗauka kuma sun nuna cewa dukka wa'annan sakonni da aka ce an samu a kwamfuta ɗin babu wani sabon sako wanda da babu shi kuma maganar gaskiya ita ce daga ƙarshe abin da ya faru kenan a yanzu hakan nan har yanzu dai bayanai da suke fitowa babu wani takamaiman bayani da zai ce maka ga wane ne ya fi amfana fiye da wane amma ni a irin nawa fahimtar shi ne wannan bayani da aka yi na sati da ya wuce gaskiya ɗan yi mata illa to amma tunda har yanzu sauran jama'a akwai waɗanda ba su kada su ba fitowa da aka yi kamar aka yi ƙoƙarin wanke ta ɗin ina ganin haka na ɗin zai taimake ta zai taimake ta a gun zaɓe in kuma har Allah ya sa ta yi nasara zai taimake ta bayan ta ci saboda ka san idan aka ce an zaɓe ka ko da ka ci amma ya zamanto cewa ana ana tuhumar ka da aikata laifi to hakan nan ɗin zai kawo mata tangarɗa masu yawa ko da bayan ta ci zaɓe ɗin. barista aminu gamawa na jami'ar harvard a firarsa da aliyu mustapha sokoto Salihu Garba ya tambayi Profesa Samuel Zulanga malami a jami'ar Bethel a nan Amurka ko akwai bambanci tsakanin wannan zaɓe da sauran zaɓuka da aka saba gani a nan Amurka sai ya bayyana cewa. Akwai na ɗaya an daɗe a yi siyasa ƙasar nan a samu zunzurutun ɗan kasuwa shine shugaban ƙasa. to wannan ya kawo bambanci domin in ka saba kasuwanci kasuwanci wani abu ne daban bi da jama'a shugabancin jama'a kuma wani abu ne daban to amma idan ka girma kana kasuwanci ka zo kana kokari ka shugabanci kasa ko ka shugabanci jama'a kamar kasuwanci da kake yi to wannan ko zai kawo babban damuwa o kana ganin shugabancin wannan dan takarar rikakken dan kasuwa ne zai kawo damuwa zai kawo damuwa domin ɗaya daga cikin abubuwan da na gani ya kawo damuwan shine bai san yadda zai magana ba yana magana da gautsin baki gautsin bakinsa kuma ya sa ba kaɗai mutanen sauran ƙasashen duniya kurun suke damuwa ba har mutanen a ƙasar europe suna damuwa akan yaya za su yi hudda da wannan mutum saboda yadda yake magana yadda muke magana da 'yan uwanmu yakan kawo bambanci a ko za mu iya zama tare ko kuma za mu iya aiki tare yanzu yau idan ina aiki tare da kai ko muna zama tare da kai amma irin kalmomin da nake amfani da shi yi magana da kai kalmomi ne wanda kamar yana nuna kai ba komi ba ko kuma ina raina maka wayo ko wani abu wannan ba zai kawo ma'amala mai kyau ba tsakanin to yanzu wannan zaɓe da za a yi ranar talata mai zuwa ya kake jin zai kaya eto eh yanzu wannan ba ni zai iya ce ga yadda za ta kaya amma ni abin nan ya bani kunya sosai sosai ɗaya daga cikin abin da ya sa wannan zaɓen ya bani kunya shine wannan ƙasa ce wanda an fi shekara ɗari biyu da hamsin ana siyasa ta demokradiyya ah, eh demokradiyya kaga kaman a Najeriya za ka samu duk bai wuce shekara hamsin da wani abu ba kuma hmm. shekara hamsin da wani abu ma sojoji ne suka yi mulki na wani na wasu lokaci to saboda haka in kaga irin wasu abubuwa da ake abubuwan da suke suka faru a cikin wannan gasar siyasa da suke kai bai daɗi ba kuma abin ya ba da tsoro sosai sosai amma babban abu dai ina jin da za mu koya misali a kai shine talakawa ba za a raina musu wayo ba zuwa gaba domin abin da ya sa siyasan ta zama yadda ta zama haka an ruɗi talakawa a kasan nan kuma ina faɗa haka domin na san akwai a najeriya ma ana ruɗin talakawa lokacin da na tashi na je na soma makaranta ban ɗauka har zan kai shekaru na haka ana shan wahala a najeriya talakawa suna shan wahala ba hmm. to ana ta siyasa ana ta siyasa ana ruɗe mutane ana ruɗe mutane ko a yi amfani da addini a ruɗe su ko a yi amfani da al'ada ko a yi amfani da wani abu na tattalin arziki a ruɗe su eh to a nan ƙasar an ruɗe talakawa ne an ruɗe su da yawa me aka ruɗe su an ruɗe su sai za nuna musu amerika babbar ƙasa ce tana ci gaba ita ce babbar ƙasa a duniya kaza kaza kaza da sauransu to amma in ka zo ka dubi yadda talakawa ƙasar nan suke shan wahala kaga kowane mutum idan yana da yaro ko yana da yarinya begen su ko kuma abin da suke fata zai faru shine yaran su za su zo su girma kuma rayuwar da za su yi zai fi mutunci fiye da na iyayen wato sun sami ci gaba kenan to amma yanzu bisa ga bincike da aka yi a ƙasar nan akwai mutane da yawa wanda tsoro yana kama su akan cewa ba sa zaton cewa yaran su zuwa gaba rayuwar da za su yi zai kai na iyayen balle ma a ce ya fi nasu to tsoro ya kama mutane ya kama mutane da yawa sosai sosai tattalin arzikin ƙasar nan masu arziki suna kara arziki wasu kuma sun tsaya kurun gashi nan yadda suke ba canji suna ƙara talauci suna ƙara talauci to wannan ina faɗa ko a Najeriya ya kamata mutane su san wannan ba za a danne talaka har abada ba shi yasa kaga mutane suna bin Donald Trump ni ban yadda da ra'ayinsa ba ba don komi ba saboda yadda yake magana da jama'a amma abu ɗaya da nake so mutane su gane cewa abin da yasa ya sami shiga shine akwai mutane wanda suna jin maganan da yake kamar shi wani mala'ika ne wanda zai kawo musu canji a rayuwarsu saboda an danne su an taka su to yanzu sun ji wani wanda yana wani magana kaman wanda kaman yana sauraron su to shi yasa suke bin sa Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Basel a nan Amurka a hirarsa da Salihu Garba. To ba Amurkawa kaɗai ba, al'ummar ƙasashen duniya suna mai da hankali da kuma yin tsokaci kan wannan zaɓe. Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da Abubakar Ali, wani masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan lamura. da kuma Bashir Baba wani tsohon ɗan jarida kan wannan zaɓe inda Malam Abubakar ya fara da bayyana cewa. Zaɓen Amerika na bana ya zo da wato tarihi ne. Tarihi na farko shine duk da demokradiyyar Amerika wannan ne karo na farko wanda mace ta samu wato halin ta shige ta ci zaɓen takarar babban siyasa shine Hillary. ba taɓa samun macen da ta kawo wannan gurbin ba na biyu shi donald trump da kanshi in ka duba shi ma republican ba zato zai kawo wannan wurin ba shi ma domin ɗan kasuwa ne bai taɓa aikin gwamnati ba kuma ma sun ɗauka ma dai kamar dai ɗan tada kura kawai zai yi amma ana ya ba da mamaki har ya zo ya samu shi ma ɗan takarar fatin shi saboda haka wato tarihi ne guda biyu aka samu bulowa wayannan mutane. Mhm, Bashir Baba, kai ma me za ka ce ka ji abin da Wakar Ali ya faɗa kan tasirin wannan zaɓe da ya ce wannan karon an yi abubuwan mamaki. To haka ne sannan kuma a yakin neman zaɓe na lura ya zafafa matuƙa gaya domin ku dai in ka lura ni karan farko kenan da naga cewa a Amerika yakin neman zaɓe ya yi zafin da har an koma a nema juna rufe da kutun gwila da makarkashiya iri-iri mun ga abubuwa iri daban-daban alal misali hillary clinton da ta shiga wannan takara ana tafi baya-bayan nan 'yan kwana biyu uku nan da suka wuce sai ga bayani nan ya fito cewa hukumar fbi wato hukumar nan ta bincike ta amerika tana binciken wasu al'amura da ake ganin cewa badakala ce wanda ita hillary ta tafka lokacin da take rike da mukamai a baya koma dai ne ni a gani na shugabancin amerika kamar abin nan ne da ake kiransa template wato tsari ne an riga an tsaro shi ko ma waye ya hau kan mulkin amerika ba zai ketare wannan tsari ba ma ya ketare abin da zai ketare din duk bai kai ya kawo ba idan ka lura da yadda shi donald trump shi ma ake nan masa irin nasa yarfen an nuno wani hoto nasa inda ake nuna yana bakanta da 'yan mata ga su nan zigidir shi kuma yana tsakiyarsu yana ta abubuwa dai na bakanta wanda ba za a ce shugaba na jama'a yana irin wannan halayya ba hmm, abubakar ali duba mana yin takarar nan mana guda biyu mafiya tasiri a wannan zaben me za ka ce a gurguje a kansu misali yadda duniya take ɗaukar su to eh, eh, bari in fara da shi sabon shiga ɗin don ita hillary an santa matan shugaban ƙasa na da an santa kuma ta yi sakatarin harkokin waje kuma an santa da sanata to shi trump ne shi ne an san shi ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ma wato na kamfanonin caca da sauransu da irin gidaje na kai da kawowa da haka aka san shi da shi ya taso kuma wato abin mamaki yadda wanda ya ba su 'yan jam'iyyar shi mamaki da kuma duniya ma mamaki shine ba su ɗauka zai yi wannan tasirin da har zai zo ya zama ɗan takara ba To sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ci gaban wannan hira. A ƙasar Kamaru kuma wakilin Garba Awal ya samu zantawa da Alhaji Malami Abdulkadir wani mai goyon bayan Hillary Clinton da kuma Zakari Sadu Trumi shi kuma wanda yake goyon bayan Donald Trump ga abin da Alhaji Malami ke cewa. Hanyar da nake masa kasan zaɓe ne da ike da matsala saboda akwai abubuwoyi da suka fito su dukan nan kowa ina da abin da yake damu a cikin siyasa wanda ba a san su ba america ni kam a nawa wanda nake so hillary clinton tana da dan matsayi kuma ina nuna cewa akwai wata makarkashiya da ake shirya mata tunda yau bai saura kwana goma sha ɗaya aka ɗauko wani abun da ya riga ya wuce aka kuma dawowa da shi don me don a rusa mata magoya baya saboda menene saboda siyasa amurka akwai su jihohi da suke da muhimmanci ana so mutum sai ya same su yanzu wa'annan jihohin da su ita hillary take muke mata fata idan ta same su to insha allahu za ta iya cin wannan mulki saboda cin mulkinta a gurinmu a gurinmu ni kaina akwai abubuwan da yasa nake santa saboda menene idan wancan ya ci to fa abu zai dawo baya tunda sabuwa ne tsakanin democrat da republican akwai bambancin ra'ayi akan kasashen mu na duniya a sai kuma zan karkata akalana wajen shi kuma zakari sadu ya kake ganin wannan zaɓe da za a kara tsakanin hillary clinton da e, shi donald trump na jam'iyyar republican da yake kai kafi son wato siyasarsa gaskiya wannan zaɓe da za a yi na da muhimmanci da gaske saboda za mu zaɓi trump za mu canja siyasar ƙasar amurka ne gabaki ɗinta saboda wanda suka yi siyasa da suka gabata musan cewa ba su sun kasa a duk abin da suka yi tun farko tun bill clinton har zuwa shi kanshi shugaba barack obama trump na so ya canja siyasar amurka saboda amurka na da cikin matsaloli daban-daban a kasashen duniya gabaki daya donald trump na hangen nesa ne ba hangen wato za mu ce eh, yatsotsin kafasa yake yi ba abin da nake so mutane su gane idan za a faɗi wasu kalamu ya kamata a yi tunani da gaske kafin a faɗi wasu kalamu kalamu abin da eh, ta yi ba yau ta yi ba ba zuwan Trump ba ne sa aka fito da wasu abubuwa abun ta yi a lokacin take a matsayin matar shugabar kasa lokacin da mijin ta yake nan shugabar kasa wani lokacin shi sa aka fito da wasu abubuwa ta yi wanda bai da kyau kuma ya kamata a magance wani abubuwan dai tana nan shugabar kasa wani abubuwan da ta yi ba kyau zai ainihin kamuna cikas game da siyasar kasar Amurka shi sa mu muke bayan Trump muku goya ma Trump baya muku mun san cewa kuma Trump zai ci wannan zaɓen ba tare da wani za ce wani tunani ba. To a gaida wakilinmu Garba Awal da taimakawa wajen naɗo wannan muhawara. Wakilin Musulmin Muni Barma kuma ya ji ra'ayin waɗansu 'yan jamhuriyar Nijar game da zaben da kuma wanda suke gani zai fi taimakawa kasashen Afirka. Malam Alkasum Abdurrahman wani ɗan Nijar mai kallon siyasa Amurka. Eh, zaben baya da wahala cikin su wane ne zai hiddo Amurka daga cikin matsalar da take ciki Eh, na magana ko tsaro ko tabbatar da dorewar tattalin arzikin amurka wannan su ne mahimman batutuwan da za su taimaka wurin zaɓen ko kuma wa zai kirkiro da ayyukan yi ga marasa yi shine zai eh, tabbatar da haka amma mu ganin kasashen afirka abin da ke lahiya gare mu ɗaukar ɗan takara trump shine zama lahiya ga kasashen afirka saboda ya ce zai tsaida sa baki na amurka a cikin siyasa wasu kasashe zai kula kawai da amurka da amurkawa yana da tasiri sosai ga tahiyar harkokin afirka ma da duniya saboda kaga inda demokratkin nan suka kai duniya bayan sun kashe kadafi wutar da suka cinna a siriya da sauran wurare da yakin duniya nan na uku da suke son su bantalo da rasha trump ya ce ba ruwan shi da wannan abubuwan zai jaye sojojin amurka su koma amurka su kare amurka duniya ta zamana lahiya kowace ƙasa ta yi sha'aninta kowa ya kula da al'ummar shi wannan shine lahiya to kaji eh, bambancin da ake iya samu guda biyu ita in ta zo ɗorewa ce ga tattalin bala'i da tashe-tashen hankula cikin yankunan gabas ta tsakiya da yankin sahel ma da sauransu kenan kaga shi kasancewa trump shine zaman lahiya afirka shine zaman lahiya duniya wani ce hajiya halima sarmai ina cikin wannan gungu na ƙungiyoyin mata da ake ce makon gafen kasan cikin tarihin amerika ba a taba samun inda mace ba ta zo ta yi takara irin wannan to kuma ita ilari ba wata bakuwa ba ce ga fagen siyasa ba bakuwa ba ce a yanayin ayyuka tare da mata to mu abin da muke fata dai na farko mutum in ya sha kayi ya san ya sha kayi sannan kuma a fuskanci gaba a zo a gama karhi da karhi a gina ƙasa kuma ita ilari muna fatan da duk wannan cece ku ce da aka yi zame mata darasi ka san aka ce sara da sassaka ba su hana gamji tuho. mu yanzu gami muke kawai da ita ne ma komi zai ci gaba da ita ne za a samu kwanci hankali a duniya gaba ɗaya ka san duk wata a ta kware duk wata aniya ta kware duk wani nuhi na kware ga mata yake mata suna neman a zamna lahiya mata suna neman kowa ya san abin da yake kowa ya san irin zaman shi a yi zaman lahiya a yi zaman ma'amala tsakanin mutane. Za ku iya ci gaba da jin waɗannan ra'ayoyi muhawara da kuma fashin baki kan zaben Amurka a shirinmu na hantsi sai ku kasance tare da mu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Daraktan Hukumar Binciken Aikata Laifuffuka ta Amurka ya faɗawa Majalisar Dokokin Amurka cewa bai canja matsayi ko kuma sakamakon da hukumar ta gabatar cewa 'ya takarar shugabar Amurka Hillary Clinton bata aikata wani laifi da ta yi amfani da akwatin sakonninta wajen gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatare a harkokin wajen Amurka. Jiya ladi babbar jam'iyyar da ke goyon bayan Kurdawa ta kasar Turkiyya ta ba da sanarwar cewa za ta janye daga Majalisar Wakilan kasar bayan da aka kama wakilan jam'iyyar guda tara ciki har shugabannin jam'iyyar guda biyu. Mummunar ba ta gashi a garin Galkoye na kasar Somaliya da ake rikici a kansa ya kashe akalla mutane 31 ciki har wani dan jarida. jiya lahadi fada ya barke tsakanin sojojin puntland na galmudug ya wargaje tsagaita buɗe wuta ta 'yan kwanaki da daular kasashen laraba ta shiga tsakani aka kwalla. To a gaishe ke masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za mu ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan harkokin zaben Amurka. kafin mai sallama bari ka gaisuwa fatar wato ta'aziya ga lewi a lewi walid domin rasuwar mahaifinsu inda captain aram walid gosir wanda ya rasu shekaran jiya za a kuma jana'izar sa gobe talata bayan addu'o'i a majami'ar ekwa ta locust fanshin da karfe 9 na safe allah ya kara dangana sai kuma fata alheri da taya murna ga madan lois da mai gidanta daniel danladi domin auren ɗansu idris wanda za a ɗora aure ranar lahadi mai zuwa da karfe goma na safe a ekuwa yalwa allah ya ba da zaman lafiya madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.